A rahotannin da ke bullowa a baya-bayan nan daga arewacin jamhuriyar Nijar suna nasaba da cewa da misalin karfe uku da minti 25 na rana waɗansu mutane da ke cikin wata mota pick-up mai launin habɗe-habɗe sun abka ma jami'an da ke kula da yawon sintirin neman masu kabarin makamai ko masu kabarin mutane ko ma masu kabarin miyagun kwayoyi a wannan yankin inda su maharan da ake ke kyauta zaton su hudu ne suka kashe biyu daga cikin 'yan sandar da ke cikin wannan rundunar mai yawon sintiri da kuma jandarma ɗaya suka raunana mutum biyu ɗaya daga cikin su farahulla ne kamin maharan su arce zuwa iyaka ta algeria da mota ɗaya ta jami'an tsaron kuma tuni rundunar sojojin ƙasar tar darkake su maharan domin wato motar da suka yi awon gaba da ita da kuma dakatar da su saboda wannan danya aikin da suka aikata wannan da ya faru ne a wani wuri da ake ce ma asamaka da ke arewa maso yammacin arlit a iyaka da kasar algeria biyun mu domin tuntubar hukumomi walau na arlit din ko kuma na agadas ya ci tura, saboda dukkan lambobin da muke bugawa suna rufe kuma har zuwa wannan lokaci hukumomi na kasar ba su fito da wata sanarwa ba wadda ke nasaba da wannan lamarin domin tabbatar da abkuwar lamarin ko kuma bayyana saɓanin haka amma dai an ƙasar najira su ji ƙarin bayani watakila nan zuwa yammacin yau dangance da wannan lamarin daga hukumomin ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar